أعوذ بالله السلام العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ma Allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya sake kaddara mana sake haɗuwa a wannan yammaci na shida ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da 23 ga watan 2026 miladiya a wannan masallaci namu na masjidil ikra wanda yake markar ikra a nan kwanar dawaki zaria road a cikin garin kano don ban manta ba jiya allah marubucin sarki da ikonsa ya kaddara mana mun gama suratul ma'ida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 الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون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 suratul an'am ali imran fi suratul an'am wato ita ce sura ta shida a cikin jerin surorin alkur'ani mai tsarki sannan kuma ita wannan sura ta suratul an'am ta sauka ga baki ɗaya a garin makka wannan shi ne zance mafi inganci sannan kuma ta sauka jumla ɗaya a lokaci ɗaya jumlatan wahida aka sauke ta wanda kusan mala'iku dubu saba'in suka taho da ita a lokacin da za a saukar da ita kusan dukkan mala'iku sun mamaye sararin samaniya suna tasbihi wato sun yi rakiyar mala'ika jibril yayin sauko da ita aka saukowa da manzo sallallahu alaihi wa sallam ita jumlatan wahida a sauka guda ɗaya duk da yake wasu malamai suna cewa akwai aya biyu wa maqadarullah haqqa qadrihi cewa ita a Madina ta sauka amma zance mafi kudanci gabaki ɗayanta suratul an'am a makka aka saukar da ita kuma an saukar da ita a karan farko suratul ma'ida Allah madaukakin sarki suratul an'am sai ubangiji madaukakin sarki ya ce الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بك نبو نبوديا لجنجنا للكرالي كنت بدل عالم الذي خلق السماوات ونوان لها الكسمي والأرض دقى السيد وجعل الظلمات والنور كميها لكي تفهي لحسين ثم الذين كفروا بربهم يعبدون sannan waɗanda suka kafirta ga ubangijin suke daidaita shi da waninsa yake huwa lalli falakakum min tin shi Allah madaukakin sarki shine wanda ya halicce ku daga yinku ko daga tabo ko daga kasa sun maƙada ajala sannan ya yanke ajalin kowa wa ajalin musamman inda da kuma wani ajali sananne ko abin ambato inda ku a wajen shi an ma'antun fantarun sannan kuma kuka zamanto kuna jayayya kuna shakka kuna mutu da ubangiji madaukakin sarki wa huwa Allahu fi samawati wa fil ardi shine kuma abun bauta a cikin sammai shine kuma abun bauta a cikin ƙasai ya alamu sirrakum ya san abin da kuke koyewa wa jaharakum da abin da kuke bayyanawa wa ya'lamu ma taksibun kuma ya san abin da kuke so yi ka Allah ce alhamdulillah al dinnan lil istighra kamar yadda malamai suke cewa dukkan wani nau'i na yabo da godiya sun tabbata ga ubangiji madaukakin sarki sawa'un shi Allah maɗaukacin sarki dukkan yaban da yi wa kansa da kuma waɗanda dukkan halittu suka yi mishi kowane nau'i makurar yabo ga Allah madaukakin sarki gare shi kaɗai yake tabbata wato dukkan wani nau'i na yabo wanda Allah zai wa kansa da kuma yabo da bayansa za su yi mishi da kuma wannan yabo din ya kai matuƙa na yaban to dukkansa ya tabbata ga ubangiji madaukakin sarki irin wannan yabo na wanda ya kai matuƙa to ba wanda ake wa sai Allah subhanahu wa ta'ala domin a matsayinka na ɗan adam idan wani ya zo ya ce ma ka fi kowa kai kanka ka san ƙarya yake domin akwai wanda ya fi ka amma Allah ne kaɗai za a ce ya fi kowa mulkinsa ya fi na kowa ni'imarsa ta fi ta kowa ƙudurarsa ta fi ta kowa ikonsa ta fi ta kowa baiwarsa ya fi na kowa kuma shi kaɗai ne yake tabbata ga ubangiji madaukakin sarki yasa Allah ya ce alhamdulillah dukkan wani nau'ika na yabo ya tabbata ga sai ce allazi khalaqa samawati wal arda wannan wanda ya halitti sammai da ƙasai kaga sai ce allazi khalaqa as-samawati wanda ya halitti sammai da jami wal arda da kuma ƙasa domin ita ƙasa din nan ismul jinsi ne tunda su ita kanta ƙasa guda bakwai ce domin Allah barkatin sarki ya faɗa khalaqa sab'a as-samawati wa min al-ardi mithlahunna wato Allah madaukakin sarki ya halicci sammai bakwai kuma ƙasa kwatankwacin ta ita ma ƙasa ƙasa ce guda bakwai to amma ita ƙasa guda bakwai ismu jin idan aka ce ƙasa sun ɗauke su gaba ɗaya shi yasa duk a alkur'ani in ka ji an ce samawati sai a ce wal ba a cewa wal ardun ko wal arabi domin da ka ce al'ard za ka ce za ka fassara shi a dukkan ƙasai ya ɗauki dukkan wata nau'i na wasu kuma malamai suka ce dan ne aka yi ifradin al'am saboda ita ƙasa sama ai akwai sama ta ɗaya tsakanin da akwai halittu da abubuwa sannan sama ta biyu kusan kilomita dubu ɗari biyar sannan sama ta uku kwatankwacin wannan saman dawa to shi yasa sai suka manto daban daban amma ita kuma ƙasa a dunkule take haka take ƙasar farko da ta biyu da ta uku babu wani akwai wanda malaman da suka ce haka to amma aya alkur'ani da ta ce yadda aka halicci sammai haka aka halicci kasai wannan kama yana nuna ita ma kasar akwai haka inda Allah sarki ya ce haka ya halicci kasa kamar yadda ya halicci sama almuhim dai ubangiji madaukakin sarki shine mahaliccin sammai ga baki ɗaya. kuma dukkan waɗannan sannan kuma ya ce wa ja'ala zulumatu wan nur ay wa khalaqa nur Allah ya halicci az-zulumat dukkan duhu wa nur da kuma haske kada nan yake wa ja'ala zulumat wa ja'ala malami suke fassara shi da wa domin kalmar ja'ala idan ta yi ta'addi da maf'uli guda ɗaya to tana zama ma'ana khalaqa idan ta yi ta'addi kuma da maf'ulai maf'ulai guda biyu tana zama sayyara a wani waje sai ka ja'ala huwa allazi ja'ala as-samaa bina'an wal arda to duk wannan ja'ala din ta tayi ta'addi da wannan to sai zaman to sayyar ya sanya sama sannan ya sanya kasa amma anan wa ja'ala al-zulumati wan nura zulumat maf'ulun bihi ne guda ɗaya wa nur kuma afafi ne akan zulumat naka maf'uli guda ɗaya ne to shine sai zamanto wa ja'ala al-zulumati wa khalaqa al-zulumati wan nur shine ya halicci dubbai da kuma ƙasa sannan kuma anan za mu fahimci cewa me yasa aka zo aka ce Allah madaukakin sarki ya halicci dubbai ya jan wannan kuma haske ya zama mufrad dukkan waɗannan da ya halicce su domin amfanin bayinsa dare da rana hmm. jambin da ya yi na zulumat kuma lafazin nur ya zamanto annur haske kawai da ce wa ja'ala zulumat wal anwa ko mm. sai ce wa nur domin annur masdar shi kuma masdar idan aka ambace shi yana daukar dukkan wani jinsi na cikin sa mm. wasu kuma malamai suka ce a'a lakinnahu ashraf domin haske ya fi daukaka haske shine asbun bukata duhun nan da ubangiji madaukakin sarki ya da dukkan su babu dukkan da baki su in ma ka dauka duhun jahilci ko ka dauka duhun shakka ko ka dauka duhun shirka ko ka dauka duhun saban Allah ko ka ɗauka duhun gafla duk wannan dubbai dukkan su kuma abin zargi ne to shi yasa sai aka kawo da aka ambace su domin suna da yawa wan nuru kuma shine nurul ilmi wal iman wal wa ba'a in aka ce hasken ilimi da hasken imani da hasken yaqini da hasken da'a duk sune ubangiji madaukakin sarki ya halitta kaga wannan shi yasa sai aka ce shi yasa mafi yawa Al-ƙur'ani in kana dubawa duk abin da yake daukaka ya kuma muhimmanci zaka ga ana ifradin sa ana faɗe shi kalmar tilo din sa anil yamini kaga sai sai anil yamini da dama shama'il da hagu hagu hagu jam'in hagu ya za a ce hagwaye ko da hagwaye shi ne hagu da yawa ko a wani waje ubangijin ubangiji madaukakin sarki yake wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u hadha sirati wannan hanya ta ce ɗaya. sai ce wala tattabu tattabi'u subula hanyoyi kakku ba hanyoyi sai aka yi su to kaga duk wannan da yake nuna cewa ubangiji maɗaukakin sarki ya sanya haske saboda girmansa da darajarsa da ɗaukakarsa ya zamanto an faɗe shi haske ne guda ɗaya domin kowane haske haske ne ya ce sun na kafaru sannan waɗanda suka kafirta bi rabbihim ya adilu ai ya na bi suna karkacewa ubangijinsu ko kuma suna daidaita ubangijinsu da wasu domin in ba da daga adalu shine na daidaita ta suya to sai ka ce thumma ya'diluna bi rabbihim suna daidaita wasu wanda ba Allah ba da ubangijinsu wajen bauta ai duk wannan wato kamar Allah nan yana ce mana duk godiya da halittar samai da dukkai da abubuwan da ubangiji da halittu haske da kudararsa amma wasu daga cikin bayansa suna sanya mushi abokin tarayya suna sanya mushi shirka da shi wasu ma sun kira yana da mata wasu sun ce yana da ɗa wanda duk ubangiji madaukakin sarki ya je haka kaga kenan ubangiji madaukakin sarki kuma ko kuma ka ce ya duna bi ma'ana ai yi duna suna kautar da ko dai suna daidaita ubangiji madaukakin sarki da wani wajen ibada da girmamawa alhali kuwa ba ku ba daidai suke ba ubangiji madaukakin sarki shine cikakken sarki shine cikakken mai iko duk wanda ba Allah ba takiri ne gajiyayye ne sauyayye ne ta kowane fuska ko kuma suna kaucewa ubangiji madaukakin sarki imana suna kaucewa shari'ar Allah madaukakin sarki ce wa huwa allazi khalaqakum min tin shine wanda ya halicce ku daga tabo wato mata da ta halicci mahaifinku annabi adam na farko an halicce shi daga tabo da haka aka halicci babanmu gabaki dai annabi adam ya zamanto duk wani duk mutanen da suka biyo bayansa daga asalin wannan tabo din da aka halicci annabi adam su ma ake tsagar halittarsu kuma su ne suka yadu a duk duniya gaba daya kamar yadda hadisi ya tabbata manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa Allah madaukakin sarki ya halitti baban ku annabi Adam daga yunku ko daga tabo kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana wannan yunkun da wannan taban da Allah ya halitti annabi Adam ya ɗauko dukkan wani nau'i na ƙasa ya ɗauko ja ya ɗauko baka ya ɗauko ruwan toka-toka ya ɗauko mai tauri ya ɗauko dutse ya ɗauro mai ƙarfi ya ɗauro mai laushi duk ya haɗa aka kwaɓa aka halicci annabi adam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana yace shi ta dukkan halittar duk wanda maddar kasar ta fi yawa a halittar sa zaka ga ya zama haka in wani maddar baƙar ƙasa ta fi sai ka gan shi bai in wani fari ta fi sai ka gan shi fari in ka zo ne mai ƙarfi ne jarumi sai ka zato daga maddar dutse ke ya fito wani zai ka talaɓokuwa ne maragu mara ƙarfi to sai ka ga daga shi ne maddar fi yawa to manzo ala sallallahu alaihi wasallam ce da haka dai aka halicce ku gabaki daya daga wannan nau'in kasar da Allah madaukakin sarki ya halicci annabi babanmu annabi Adam alaihi salatu wassalam sannan sai Allah ya ce sun makaba ajala sannan kuma ya yanke ajalin kowa ai ubangiji maɗaukakin sarki ya buga tsawon tsayuwar kowa da rayuwar kowa a duniya a wannan lokacin da ya ajiyewa kuwa lokacin da mutum yake jin daɗi kuma nan ne yake jarrabarsa nan ne yake aiko mishi da manzanni a wannan sun makada ajala Allah barkatun sarki ya yanke wannan ajalin sai ce wa ajalin musamman akwai kuma wani ajalin sananne ko wanda yake da suna aka sanya mashi suna wanda Allah ya san lokacin inda hu a wajen shi shi sa ibnu abbas yace summa qada ajalan ya'ani ta farko sannan ya yanke ajali ajalin mutuwar kowa wa ajalin musamman inda ya yanke kuma wani ajali sananne a wajen shi ya ne al'akhira shine ranar tashin alkiyama ranar da za a tashi alkiyama wannan lokaci ba wanda ya sani shi yasa ubangiji madaukakin sarki yace wa ajalin musamman inda domin ba wanda ya san yaushe za a tashi alkiyama Allah madaukakin sarki ya sanya wannan ajalin ya zamanto sananne ne a wajen shi Allah ya yi haka ne duka wannan ya kuma ayyukun a ahsanu amala domin ya jarrabe mu wane ne yake kyawun aiki ya tazakkara man tazakka, wanda zai yi gargadu ya gargadu domin Allah barkacin sarki ya rayar da mu ma ya tazakkaru fihi man tazakkara wanda duk wanda zai yi gargadi gargadu kuma ya gargadu to anan aka ce sun Allah madaukakin sarki sun makaba ajala ya yanke ajali sai kuma ya ce wa ajalin musamman inda hu akwai ajali na musamman na ranar tashin alkiyama a wajen shi wannan yake nuna kenan ajalin kowa akwai wanda suka sani ba Allah ba ajalin dukkan mutane amma ranar tashin alkiyama ba wanda ya sani sai ubangiji maɗaukacin sarki ba wanda ya sani Allah barkatun sarki to wannan ajalin na mutane ai mala'ika lokacin da aka haife lokacin da muke cikin mahaifiyarmu Allah barkatun sarki ya faɗa mana ko lokacin da ta cika arba'in arba'in guda uku sannan ai ana aiko mala'ika ko mala'ika ya rubuta arzikinka ya kuma rubuta shaqiyyun ne au sa'idun kuma ya rubuta ajalinka ajalin ranar da za ka mutu kaga wannan yake nuna kenan mala'iku wanda suka rubuta ranar da za mu mutu wannan sananne ne ke sa ubangiji madaukakin sarki yace sannan ya hukunta ajalin kowa amma kuma ranar tashin alkiyama ba wanda ya sani yace wa ajalin musamman inda ku kuma da mala'ika jibril wanda shine shugaban mala'iku gabaki daya da shugaban halitta gabaki daya da ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam yaushe za a tashi alkiyama manzo Allah ya ce mal mas'ulu an hadi a'lama min as-sa'il wanda ya tambaya bai ko wanda aka tambaya sani ba wato dukkan mu ba mu sani ba kuma ubangiji madaukakin sarki ya ce inna ma ilmu hadin da rabbi la yujalliha li waqtiha illa yas'alunaka an as-sa'ati ayyana musaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha ba wanda ya tsara na tashin alkiyama sai Allah barka yasa ya ce wa ajalun musamman indahu wannan lokacin da bayi za su koma da Allah a hura ranar tashin alkiyama a sakan yawa mutane da ayyukansu na khairi ko na sharri to ba wanda ya san wannan summa tare duk da wannan bayani da wannan hujjojin yankakku an tumtamtaru kuke jayayya da ubangiji madaukakin sarki ko kuke shakka da ubangiji madaukakin kuke shakka da alƙawarra da Allah mulkin sarki yayi na wanda suka yi abin kirki zai shigar da su aljanna da kuma narkon da ya alƙawarta ga duk wanda suka saba a ubangiji kuke sarki kuke shakkar yiwuwar ma in an tashi alkiyama za a yi sakamako da ita kanta tashin alkiyama din duk wannan kuke shakka Allah mulkin sarki anan ya faɗa mana cewa wanda koyi wannan halitta ya yi waɗannan ababe ya yanke ajalin kowa ya ɓoye ranar tashin alkiyama ai bai dace ba ku rinka shakka kuna jayayya da lamarinsa lokacin da aka zo aka ce muku ku bi Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ai ya kamata a ce ku bi shi sannan ubangiji madaukakin sarki ya ce wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi lalle ubangiji madaukakin sarki shine ilah abun bauta fis samawati a cikin sama da halittun da suke cikin sama Allah madaukakin sarki suke bautatawa wa fil ardi duk kuma abu mala'ikun da suke kasa Allah madaukakin sarki suke bautawa ai wa huwa al-mad'u shine abin kira Allah shine Allah fis samawati wa fil ardi a sammai da kasai shi ake bautata shi ake karanta Ka kaɗaitawa shi ake tabbatar da uluhiyya take tasa shi yasa a wani waje yace wa huwa allazi fi sama'i ilahu wa fil ardi ilahu daidai da wannan wa huwa allah shine wanda yake sama fis sama'i ilahu a can sama shine abun bauta wa fil ardi ilah kuma a nan kasa shine abun bauta shine allan wa'anda suke sama shine kuma allan wa'anda suke ban kasa ko kuma wasu malaman suna fassara da cewa huwa Allahu fi samawati lalle ubangiji shine wanda yake sama ya daidaita akan al'arshin sa wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun kuma a ƙasa shine wanda ya san abinda kuke aikatawa a koye kuma ya san abinda kuke aikatawa a koye a bayyane kuma ya san abinda kuke tsururutawa kaga za a iya ɗauka waccan ma'ana duk da yake malamai in ka duba tafsiri mafi yawan malaman tafsiri fasarar farko suka yi shine wa huwa Allahu fi samawati ai daidai da waccan ayar da Allah madaukakin sarki yake faɗa cewa wa huwa allazi fi samai ilahun wa fil ardi ilah shine abun bauta a samai kuma shine abun bauta a ƙasa sai Allah ya ce ya'lamu sirrakum wa jahrakum ya san duk abin da kuke ɓoyewa da abin da kuke ba wannan kaga abu ne da zai sanya mutum ya shiga taitayinsa domin Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin cewa duk abin da muke boyewa da duk abin da muke bayyana da duk abin da muke aikatawa ya sani da ka mu tsorati saba mushi ni kokarin wajen aiki tunda Allah yana kallon mu ni ayyukan da za su kusanta mu zuwa gare shi mu addinantu da addininsa mu nemi rahamarsa mu kiyaye duk wani aiki da zai nesantar da mu da shi da kuma rahamarsa domin Allah yana ba mu labari ya fa san abin da muke aikatawa kuma abin da muke aikatawa nan a ɓoye muka yi shi ko a bayyana muka yi shi mutane sun sani ko ba su sani ba Allah madaukakin sarki ya sani to wannan yana ƙara jaddada mana cewa duk abin da mutum zai yi ya rinka hararo ubangiji madaukakin sarki yana kallonsa kuma ya sani sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قوم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين نعم وبجد ما دوك في وما تأتيهم من آياتهم kuma babu wata aya da ta za ta zo musu min ayati rabbihim daga ayoyin ubangijinsu illa kanu anha mu'ridi face sun kasance sun juya bayansu sun ƙi aiki da ita kuma ta ƙi zame musu wa'azi faƙar kasabu bil haqqi lamma ja'ahum haƙiƙa tabbas sun ƙaryata gaskiya yayin da ta zo musu fa atihim an ba'u ma kanu yastahzi'un to ta sannu kuwa labarin abin da suke karyatawa suka kasance suna karyata da shi ko suke izgili zai zo musu alam yarau kam ahlakna min qablihim shin baka gaba nawa nawa muka halakar na al'ummatai da yawa min qablihim kafin su mutanen makka min karni na karnoni daban-daban dukkansu makanna fil ardi waɗannan wanda muka halaka a baya mun ba su tabbata a kan ƙasa malar numakin lahum da abin da ba mu ba ku ba wa arsalna sama alaihim midrara ko mun sakan musu mun aiko musu ruwan sama wanda yake midrara ɗaya bayan wani bayan wani ko kuma mamakon ruwan sama don su samu amfani waje annan arba waje annan anhara ta ta tahtihim ko muka sanya koramu suke gudu a ƙarƙashinsu amma duk suka ƙaryata ba a halaknahum sai muka halakar da su bi zunubihim da zunubansu wa an sha'ana min ba'dihim qarnan akharin sannan muka tayar bayan su wasu ƙurunai wasu mutane na daban wanda ba su ba a nan ubangiji maɗaukacin sarki yana ba mu labari dangane da bijirewa da mushirikai suka yi duk da hujjoji sun zo musu da kuma tsananin ƙaryata manzansu da adawa da shi duk ayoyin da Allah madaukakin sarki ya ganar na zozi a hannun manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na yankewar wata na abubuwan da ruwa yake fita a yan yatsunsa na dukkan wasu ƙur'ani da ya zo da su wanda suka kasa kawo irin shi wannan ayoyin baki ɗaya ba abin da ya ƙarawa mushrikan makka sai kangarewa da bijire mu Allah shi yasa Allah ya ce wa ma ta'atihim min ayati min ayati min ayati min rabbihim babu wani ayoyi da za su zo musu na gaskiya wanda suke zuwa da hujjoji yankakku wanda suke kira da aduban zo sallallahu alaihi wa sallam a amshi risalarsa a yi imani da shi illa kanu an hamu urfi face sai sun juya baya ba su damu ba ba su saurara ba sa fuskantar da zukatansu zuwa ga wani za su juya bayan bayan su bijirewa ubangiji ba da Allah marubucin sarki a nan yana ba mu labari duk wani dalilai da duk wani hujjoji da zai kawo musu ya kawo musu amma wannan hujjojin da wannan dalilan ba abin da ya kara musu sai bujirewa da ubangiji madaukakin sarki sai Allah ya ce faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum hakika sun cewa, sun ƙaryata gaskiya yayin da ta zo musu to fa ya atihim anba'u to da sanuwan wannan labaran da ake faɗa musu ma ganu bihiyar tahdiun wanda suke istihza'i to labarin zai zo musu su gan shi ashe gaskiya ne su ne ba su yi aiki da shi ba wannan kamar ubangiji madaukakin sarki yana ce mana istihza'in da suke wa manzo sallallahu alaihi wa sallam dan ya zo musu da gaskiya suna bayyanar da cewa ƙarya ne suna istihza'i da ranar tashin alkiyama da aljanna da wuta suna istihza'i da ranar tashin alkiyoma to duk wannan yayin da alkiyama ta tsaya suka ga abin da suke istihza'in da shi ya tabbata to nan kuma za su gane kuransu istihza'i kala kala sun yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallam kaga lokacin da yace shajaratan zaqum tunbitu min asli jahi wata shajara az da Allah ya ambata a alqur'ani kuma ita wannan bishiyar ubangiji madaukakin sarki ya ce tana fitowa daga tsakiyar wuta yawa daga cikin su abuja suna ɗauko irin takakken dabino ɗin shi ake kira zakkum sai ɗauka ya ci ya kalkale da dariya ya ce mu ba wata zakkum a wajen mu sai wannan sai ya ci sa ya ce ka duba ba wai bishiya ce za ta fita a cikin wuta saboda an rena mu shi yana ganin cewa ya za a yi a ce bishiya da take buƙatar ruwa take buƙatar kulawa wai a ce yanzu a cikin wuta kuma za ta fito to duk wannan ingilin da suke za su tsantsani yayin da abu da ake faɗa musu na abin da zai faru a kabari abin da zai faru a ranar tashin alkiyama abin da zai faru ko wuta ko aljanna to zai zo musu za su ga abinda suke wa injini din nan a duniya sun wayi gari a lahira kuma ya zo musu ko ba ya ba mafita tunda inda za su samu mafitar su kauce mushi kai ya same shi to sun ne da sun yi injini ba su nemi mafitar ba ko kuma malamai suka ce fa sauka ya atihim an ba ma kanu bihi yastahzi'un lokacin da aka zo ana magana cewa musulunci zai ɗaukaka addinin musulunci zai ce nasara za a kashe wannan manyan ƙurashawa za a yi za a yi kaza za a ɗaukaka addini za a ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nasara suke izgili su kalli ƴan mutanen da suke tare da manzon Allah yawancin su bayi ne yawancin su miskinai ne fakirai su ce waɗannan ne wai za su ci nasara waɗannan ne wai har suke da'awa za su karkashe waɗannan ne suke cewa har za a musu wani fatahu za a yi musu buɗi suna izgili kuma abinda suke wa izgili sai zo musu a ranar bada sai gashi dukkan sanadidul quraish manya manyan quraisha an kashe su a bada su utuba su abu jahal da sauransu duk an kashe su wannan yake nuna kenan duk wanda kaga yana ingili, da abinda alqur'ani yake faɗa da abinda malamai suke faɗa yana tariya to ka kyale shi fa sawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yasta'un da sannan abin da yake izgili da shi zai zo mishi kuma lokacin da ya zo babu wata dabara babu wani abu duk karyatawa da suke za su kaje ranar tashin alƙiyama a ce hadihi naru lati kuntum biha tukazzibu wannan ita ce wuta wanda kuka kasance da kuke karyatawa in an ce da wuta ku ce ai wani wuta ai mu daga duniya sai ka kaduna menene na magana wuta to sai an jefa su cikin wuta sai kuma a ce musu hadhihi an kuntum biha tukadzibun wannan ita ce wutar da kuke karyatawa kuma kaga an riga an fada babu wani mafita Allah ya ce wa aqsamu billahi jada aymanihim la yab'athu Allahu man yamut suna rantsuwa da Allah su jaje a rantsuwan lalle Allah ba zai tayar da wanda ya mutu ba bala yace a'a wa'adan alayhi haqqan wannan alƙawari ne na gaskiya walakin na aksarar nasu la ya'lamun sai dai mutane ba su sani ba yubayyana lahum alladhi yakhtalifuna fihi wal ya'lamu alladhina kafaru annahum kanu kafirin Allah madaukakin sarki zai bayyanar da abin da kake sabani a cikinsa. duk abin da ake cewa ba zai yi ba din zai yi kuma kafirai a lokacin za su san abin da suke karyatawa ga ya riga ya tabbata to sai ubangiji madaukakin sarki kuma ya cika da ba ƙurayshawa labari duk wannan kangarar da suke da duk wani shege ma ba ƙurayshi ba a yau ta ka ganshi yana takama da mulki ko yana takama da kuɗi ko yana takama da kafirci yana abin da ya ga dama to ka faɗa mishi alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarn hmm. shin ba su gaba yadda muka rinka bin al'ummatai wanda suka karyanta manzanninsu ɗaya bayan ɗaya muna halaka su ko da kuwa muna musu ɗan ba musu talala ne kamar sake kafin a halaka su amma daga ƙarshen natijar halaka take kasancewa kafiri zai iya shekara ɗari kafirci yana ɗaukaka yana bunƙasa don duk wannan wa umli da umli inna bi matin duk talala Allah yake wa mutum duk kafiran da suka ɗaukaka a da suka yi kafirci su fir'auna da su hamana su lamaru su waye waye duk ubangiji mutum sarki ya ara musu lokaci sun yi abin da suka ga dama sun ji daɗi sun yi kashe wanda suka kashe sun ɗaure wanda suka ɗaure sun ɗauri wanda sun kori wanda suka ga dama sun yi duk abin da suka gani suka ga dama amma wannan abin da suka yi da mulki da security da suke takaba da shi da kuɗi da bayi da sarauta da girma da iko bai hana daga ƙarshe an halaka su ba domin ƙarshen dukkan wani mu'anidi mai fito na fito da ayoyin Allah da ƙaryata manzanni karshen sa abin da zai kashe kuma duk abin da mutum yake ta ama da shi a yau da abin da tura abin da shawa a lokacin suke ba da su sai aka ba su labari makkannahum fil ardi ma lam numakkin lahum wa'annan wanda muka halakar a ban kasa mun ba su ba wadata ta kuɗi ta ƴaƴa ta jin daɗi ta ƙarfi ta iya technology da tsara gida wanda ba mu ba ku ba shi yasa da yawa ne malamai suke ganin cewa ci gaban da duniya ta samu a baya yanzu ba a same shi ba kuma wannan zai gaskata ka idan ka ga ka je irin su Egypt su kasa ta in ka ga pyramid da yadda aka gina ta da wasu gine-gine ke tare da wata katafila sai a lokacin ta hau sai wannan gini wato in ka ga ginin dukan mutanen baya da suka yi can adawa da samudawa da menene ginin dukan da suka yi da abubuwan da suka yi sai ka rasa wani irin technology ne shi shine makanna da hun fil ardu ma lam numakkin lakum mun ba su tabbaci na ƴaƴa da kuɗi da hutu a ban kasa irin wanda ba mu ba ku ba mun ba su dukiyoyi da ƴaƴa mun ba su yalwa arziki da sojoji ta kowane hanya shi yasa wa da hada Allah shi yasa yace wa arsalna sama alaihim bidirara muka rinka saukan musu da ruwa daki daki shai an ba da shai Yadda suka samu tunda ruwan sama shine ummul aba'isi dukkan wata ni'ima da shi ake yin lambuka da shi ake yin gadin gadin da shi ake yin kayan abinci kayan marmari kala kala to an saukan musu da ruwa yadda suka wadatu da abinci suka wadatu da kayan marmari suka wadatu da launi da atmosphere mai kyau kaga an yi adam fulawoyi an yi ado ƙwarran abubuwa an yi tsari an yi lambuka masu kyau da ruwa yana gudana wannan shi ne jin daɗin duniya duk mun musu wani shi yasa Allah ya ƙara cewa waje annal anhara ta min tahti saboda yawan ruwan nan da yake sauka ƙasa tana fuffukewa muka sanya ƙoramu kuma suke gudana shi ne jin daɗi yasa za ka ga duk turai haka mu ƙasashenmu ne da ba mu damu ba da atmosphere yanayi za ka ga mutum a gidansa ma ba zai iya ɗan ware wani abu ba ya shuka ya shukoki ko da irin su mangwaro su wane ne wanda zai rinka ci ya yi wani irin tsara ya yi menene a cikin gari gwamnati ta rinka yi ana fitar a duk unguwa in ka je kasashen laraba da kasashen turai haka za ka samu duk wani rukunin unguwa sai an musu wani dan gadi an shuka korayen fulawoyi da fitiloli da abubuwan wasan yara da abubuwan ruwa yana gudana yana hawa sama yana tsiri yana sauka wajen iska mai kyau da abubuwa za ka ga kowa kowane magidanci da kowane mutum yana da lokacin da yake zuwa da 'ya'yansa da matansa su zauna a wajen su ɗan awa awanni ya ji wannan yanayin mai kyau ya kalli kwarran abubuwa yadda idan su za su yi ƙarfi ya ɗan samu nutsuwa amma mu duk mu babban matsala mu a nan mu da wannan lokaci wani tun da ya taso kullum ba hutu karfe takwas yana kasuwa ko gona ko wajen aiki sai magariba zai koma gida ba wani ranar hutu ba wani ranar da zai ɗauki iyalansa a ɗan zagaya ko ya yini ma a gida ya ce ka yau ba kasuwa ba wajen aiki bari in yini da ku mu ba ma wannan kuma duk abin da zaka ga cewa wannan yana daga cikin daɗin duniya in baka yi wannan ba to baka ji daɗi a duniya ba kawai kai lebura ne dan wahala to ai wahala kake kai ki ka ta ware lokacin da zaka dan huta shi kuma jikin nan da kuke gani in baka huta ba akwai lokacin da zai rubuce. kana zuwa shekara 60 shike na sai ya rubuce ka kasa fita shi yasa ake son hutu ake son canza yanayi ake son abubuwa ka canza yanayi a yi hutu ko abincin ne ma da ake ci a gidan kana da wadata wani lokaci ka ɗauka a je restaurant a zauna mai kyau a ci a zagaye gari wani lokaci a mota ko a babur ka zagaya to duk wannan yana daga cikin abubuwan da Allah rubuta sarki ya ce ya yi musu na nikima amma a hankali kika kafirce duk wannan istidrajin da aka musu na jin daɗi da kwanciyar hankali ba su bi ba Allah ce ba ahlakna hum bi zunubi. sai muka halakar da su da zunubansu a ce zunubi yana daga cikin sabubban Allah madaukakin sarki ya gusar da rahamarsa daga mutane da jin kansa Matuƙar zunubi yana zunubi yana yawa a cikin al'umma to al'umma za ta ɗanɗani kudanta da abin da ta jawo kanta Allah ta ce wa an sha'ana min ba'di qarnana ko muka tafiyar da su kamar wasa muka tayar da wayansu wani karni na musamman karni malamai suka ce shekara ɗari shine karni wannan shine zance mafi inganci da wasu sun ce shekara saba'in tamanin amma shekara ɗari shekara ɗari ne ake sake zubi to wannan shine sanctuary da ake faɗa a turanci to wannan sanctuary din ko wannan karni din a lokacin in wani ya zo to bayan wannan karfe din babu waɗansu wanda yake rayuwa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci a Madina kalli sahabbai yace nan da shekara ɗari duk duniya babu kowa an sake wasu yanzu daga yau ɗin da muke tafsirin mu ɗin nan shekara ɗari mai zuwa duk wani mutum da yake duniyar yanzu to baya mu da da muka shekara hamsin da irin ku irin ku da yayyan madina da suka shekara cikin ai duk mun soye an juya mu kawai ɗaukewa ya rage ai ba ta mu ma ba ake da aka ce shekara ɗari ma irin su abubakar irin yara kanana din nan irin yan kanana su ne aka ja aka da wata kilo ne a yi tamanin nan gaba amma mun kuma su shekara hamsin ai duka hamsin ce nan gaba za ka nemi kowa a cikin mu karasa in ma kana nan baka zuwa ba inda kake zuwa kana gida a sau bayan shekara karni Allah zai juye sa duk wanda zai abin da zai yi duk wanda zai zalunci duk wanda zai abin da ya ga dama a shugabanci to ka kyale shi lokaci shugabancin ma na yanzu da yake shugabancin dama da aka kyale su aka halakar da su shugabancin da sai ka mutu barandana nan shugabancin na yanzu na banza shugabancin shekara hudu kana cikin tarar da ka shekara biyu ka fara tunani ya za ka zarce kamar idda da bismillah yanzu an fara zaben turan sauza a turan sabu ina aka ji daɗin mulki ba shekara uku ne shekara biyu da wani abu ka daina kuma yanzu ka koma ina za ka kama can wa za ka kama nan kan wannan ya munafince ka ka ma shigo shigo ba zurfi wancan ya shigo jam'iyyar ka ka shigo da wancan ka ba wancan cin hanci duk dai ka tafi to sama ka tafi din wata shekara hudu ce kuma da ka ƙara shekara biyu kuma wa zai gaje ka wa kai ya tona ma asiri shi ke na duk a zancen banza ne mulkin wani daɗi ne in ka ma zarta kana gwamna ko kana shugaban kasa to yanzu ko magaji shine bala'i a je a gano mun wannan zai mana abin da ya dace ko in ya hau ka ai wannan mutumin an ji a labari yana cewa kaza to a gano wannan kai ga gwamna hankalinsa ya tashi wa zai gaje shi inda ka yi gaskiya ina ruwanka da wanda zai gaje ka ruwanka ka yi mulkin ka shekara hudu kawai in addini kake Allah kake kai concentration kawai mutane in shekara hudu ka gama mutane suka ce ba sa son ka shikenan ka huta sun sauke ma nauyi saboda mulki nauyi ne ka yi zaman ka in sun kara zaɓen ka shikenan ka zo ka fara yawa al'umma hidima wa zai zo baya duk wanda zai zo mutumin kirki kuma ka rinka da Allah ya kawo wanda ya fika ba wani Allah ya kawo wanda za ka sa shi a jihu da yawa daga cikin shugabannin mu abinda suke addu'a wa zai zo in sa shi a jihu sai abinda na ce zama remote control ina gida ne nake ce mishi kaza bar da. kuma karya ne ba zai yi kowa da lokacin shi ko ɗanka da ka haifa ka kawo wallahi bai ma wani abu sai ya ce ba baba sorry ba kai wannan ba lokacin ya wuce barantana wani can da kai wai wani yaron ka wani yana ma hidima wani ka yadda da shi ba ni yadda da shi dan adam ne ya hauje ka gani shi ma a fara ma a fara mishi duniya babu abin da yake kubutar da mutane a duniya zaunar da mutum lafiya irin gaskiya da amana in kai gaskiya kai abin da ya dace duk wanda zai zo yanzu duk wanda zai yi sai dai ka sauki wasanka ko ba ruwanka da sai wani kawai wane ne ya fi wanda zai wa al'umma ai in kai haka shi kenan in ko baka yi ba to za ka zo ka gama wannan ya shekara takwas ɗin nan gwamnoni ga su nan yanzu kai cikin tirela da tsofaffin gwamnoni wasu na nan babu an ma manta da su wani in ka gani ma sai ka yi kamar kamar kuka kamar bai gwamna ba amma yanzu yana nan bai da koti sai ka maka ne lokacin da kake gwamna wani gwamnan bai isa ya matso kusa da kai ba lokacin da kake gwamna yanzu ka sauka ya zo gwamna shi kake bi kana wa maula kana kirari shi kake bi saboda in dai baka bi Allah ba baka so Allah ba baka yi abin da ya dace ba to duk abin da kake zata mafita ne sai ya zame ma bala'i haka hanyar da mutum zai biya tsira kawai ba Allah kawai in yabi ubangiji madaukakin sarki to shi kenan sai ga Allah madaukakin sarki ya taimake shi amma in bai bi ba to aikin banza ne sai ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ولو أن ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون saboda lokaci a gurguje za mu fassara in ya so gobe sha Allah sai mu zo mu sharhin ayoyi Allah ce walau nazzalna alayka kitaba kuma da ma za mu saukan ma wani littafi sai kirfati a cikin wani takardu a rubutacce balamasuhu bi aidi ka ba su taba da hannunsu su gani da fadar labi na kafaru da waɗanda suka kafirta sun ce in haza illa sihirun mm. wannan ba komai ba ne. Ka ce sihiri ne bayyana wa qalu suka ce laula unzila alaihi malak ina ma a ce an saukar mishi da mala'ika walau anzalna malakan Allah ya ce da mun saukar da mala'ika kuwa da kudi al-amr da an yanke al'amari thumma la yunzarun da ba wanda za a daga kafa ba wanda za a saurarawa walau namu malaka da mun sanya shi ma mala'ika din la ja'alnahu rajulan ai da mun sanya shi ya zama mutum namiji wala labasna alaihim ma wala labasna alaihim ma yalbisu to da mun ƙara rikitar da su kamar yadda suka rikitar da kansu da ganga hmm. idan muka zo insha Allah gobe sai mu fassara in sharhi waɗannan ayoyi guda uku abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka yi kuskure ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ka taimake mu da taimakonsa da mu fanka ka agaza mana da agaza maka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka taimake mu a kasan mu Allah ka yafe mana Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka tsara mana imani Allah ka amshi azumin da addu'o'in mu da sallolin mu da ibadar Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka ji kan iyayenmu da kakanninmu da ɗan mu ya zal jalal wa ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai tambayoyi kamar haka wanda ya ce Allah ya tabbaki malam ya tsara masa imani tambaya ta shine amin menene hukuncin wanda ya sadu da matarsa da azumi amma da daddare ma'ana bai sami damar yin wankan janaba ba sai da gari ya waye ya wanka to ni a shari'a dai wannan ba komai dan waye gari da janaba amma ba san da gari ya waye ba ka ce mun da alfijir ya to sannan sai ya tashi ya yi wanka ya yi sallah to babu komai amma an ka ce da gari ya waye to ina sallah asir kaga kana da matsala kenan kai yanzu ba ma ta saduwa ta maniyin da kake da akwai ba ba kai sallah asuba ba a sallah asuba ya fi komai hadari bar wannan janabar taka babban haɗarin sai da gari ya waye to ya sallah asuba abin da ya kamata ka ce ya ka sadu da iyalanka sai ka kaji an yi kiran sallah alfijir ka tashi to wannan babu komai sai ka yi wanka a lokacin dan alfijir ya ce to kana da janaba babu komai amma inda gaske ne wai sai da gari ya waye to ai babban bala'in ka kai yanzu ba ma janaba ba kin sallah asuba din ka ita bala'in ka ita ce tafi komai hadari a tambayar ka Allah ya sa dai abin da kake nufi shine sadda da ke to kace assalamu alaikum menene falalar hasbunallahu wa ni'mal wakil da kuma falalar sayyidul istighfar wanne ne fi dukkan su da istighfar ana so mutum ya rinka yi su ma subhanallah hasbunallah wa ni'mal wakil duk ana so duk wannan nau'i ne na zikiri wanda ake so daga cikin bawa tunda shi zikiri dama babban falalarsa da sauƙinsa tunda ba an kaddara ba cewa sai kana da alwala sai kana da wani abu za ka yi kana tafiya a motar ka kana tafiya a kasuwa mace tana girkin ta tana abubuwa za ta yi ta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah wa ni'mal wakil sai da istighfar duk mutum ya rinka duk wannan suna yi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk